yawan masu kala afirka tv 3 a daidai wani lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a bangar sau irin ta addinin musulunci shirin albarkacin azumi na wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan na muku lale marhabin tare da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin na wannan rana mai albarka inda shirin albarkacin azumi yake zuwa muku kai tsaye a duk rana mai kamata yau daga nan har zuwa ƙarshen azumi bi iznillahi tabaraka wa ta'ala wanda shirin albarkacin azumi yakan tafi daidai da kowace rana a duk gaban da muka tsinci shirye mu kama daga ɗaya ga wata har zuwa yau zuwa karshen sa inda muka shigo muku da manya-manyan malumma ne masana tattalin arziki ne masana lafiya ne saboda lafiya a wannan bigiran ku a wannan wata mai albarka dole ya tafi da masana addini domin ibada muke yi sannan kuma akwai tattalin shi kanshi arziki saboda akwai ci da sha a cikin wannan wata mai albarka sannan kuma akwai ababe da ya kunshi lafiyar mu gabaki ɗaya domin yin azumi a cikin koshin lafiya da kuma samun ƙarin kariya da garkuwa a har kullum shirin da zaran ya shigo idan da sarari mukan buɗe layukan waya domin ku shigo ku tofa albarkacin bakin ku ko ku yi ƙarin fashin baki daidai da maudu'in da muke tattaunawa don mu gudu tare mu tsira tare da mu da muke gabatarwa tare da ku masu kallo da sauraro yau shirin nan ya tarbi bakoncin ah, babban malami a ah, malam nura sani abdullahi wanda shi ne ya shigo cikin wannan shiri domin mu tattauna a wani maudu'i mai matukar mahimmanci wanda wani maudu'in yana da alaka da wannan watan kacokan wanda fadin Allah subhanahu wataala ne a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku kai imani kuka ba da gaskiya an wajabta muku azumi tun daga waɗanda suka gabace ku da mu baki daya domin mu samu tsoron Allah idan aka ce tsoron Allah me ake nufi da tsoron Allah wajen azumi da azumin shi kan shi da kuma bayan azumin dole ɗan adam ya ji tsoron Allah hakan ya sa muka ga mahimmancin wannan gaba domin tattaunawa wannan maudu'i mai albarka wanda zai mai da hankali ne akan taƙuwa ma'ana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ga mu a wannan wata mai albarka ya za mu haɗa shi da tsoron Allah "Lahu barka da shigowa cikin wannan shiri mai albarka barka dai ah, kamar yadda ka ji maudu'in da kuma yar gabatarwa da nayi hmm. yau za mu mai da hankali ne akan tsoron Allah hmm. wanda na masu kallo da sauraro musamman ah, masu tasowa matasa da 'yan mata da kuma ƙananan yara masu yin ibadan azumi da suka kai shekara sha wani abu wanda ko bai waje ba a kansu ba sun san ana azumi ne don a samu lada da abin da ya kama da haka hmm. so akar makala idan muka ɗauki wannan aya da ke suratul bakara da aka wajabta azumi wanda daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce domin a samu takawa hmm. a ji tsoronsa hmm. na san maudu'i ne mai faɗi wanda lokacinmu da ƙyare ba mu dama da sararin da za mu iya tattauna maudu'in baki daya amma na san bi iznillah akwai tsarban da aka yi mana ne da masu kallo da sauraro ba ta da bata lokaci ba akramakallahu ga maudu'i bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, maudu'in ah, da zamu magana akan sa shine ah, tsoron Allah na'am da kuma alakar tsoron Allah da azumin watan Ramadan mm. domin ayar ta zo da ayar da ta yi magana akan wajabcin yin azumi akan al'umma mm. ta zo da magana akan a ƙarshen ayar Allah ya ce la'allakum tattaku mm. to za mu magana akan alaƙar da take tsakanin azumi da kuma tsoron Allah mm. a farko ita ibadar azumi ibada ce kamar sauran ibadu Allah ya wajabta azumi akan al'ummar musulmi kuma azumi ba musulmi ne kadai wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi ba su ne kadai suke yin azumi ba hmm. al'ummomi da suka gabata sun yi azumi hmm. duk da cewa azumin da suka yi ya sha bamban da irin azumin ta fuskar kaifiya da kuma hmm. ta fuskar adadi da kuma ta fuskar shi kansa ya hai'ar yadda aka yi azumin amma dai kamar yadda su ma sun yi azumi to haka aka wajabta mana azumi to menene azumi A hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin yadda azumi yake ah, galibi mutane idan aka yi magana azumi ah, abinda ko mutum yake kawo a zuciyarsa shine ba za a ci ba za a sha ba za a yi sahur mutum ba zai kara ci ba ba zai kara sha ba ba zai sadu da iyali ba mm. to sai zuwa zuwa faduwar rana mm. wa'annan abubuwa guda uku galibi mutane shi suke kawowa a ransu shine wannan shine azumi to wannan wani bangare ne na ayyukan da ake yi da azumi na'am wato idan azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shi azumi ana son mutumin da yake azumi ya zamanto ya kame daga ci da sha da kuma mu'amala da iyali sannan kuma ya kame harshensa daga yin wasu maganganu wanda suke na maganganu na alfasha da ƙarya da sharri da ƙazafi da dukkanin abin da zai yi na alfasha sannan mutum ya kiyaye kansa daga yin rigima shiga rigima da ɗaukaka da rikici da mutane to duk wani yana daga cikin ma'anar azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da bai bar aiki da eh, ƙaunar zur yin ƙarya da yin sharri bai bar wannan ba da kuma yin aiki da wannan ƙarya da sharri din to Allah bashi da bukata wajen ya bar cinsa ko ya bar shansa hmm. wato wannan shi kansa yana daga cikin ma'anar azumi don haka azumi abinda ake so mutumin da yake azumi bayan ya kame daga ci daga lokacin daga hudu alfijir zuwa faduwar rana to zai kame daga ci da sha da kuma mu'amalar iyali mm. sannan kuma ya kame kansa daga wayannan abubuwa wanda annabi sallallahu ya bayyana na karya da kazafi eh, da rigima mm. da dukkanin abubuwa wayanda suke ba su dace ba mm. to wannan shi ne ma'anar azumi to a cikin wannan aya shi azumi dai farko rukuni ne daga cikin rukunan musulunci da gaske eh, mm. domin rukunan musulunci guda biyar mm. azumi eh, eh, shi ne abu na hudu daga cikin abubuwan da aka lissafa na rukunan azumi bayan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah ne kaga wannan ɗaya kenan mm. sannan mutum ya tsayar da sallah ya bayar da zakka sannan ya azumci watan Ramadan sannan ya yi aikin hajji a wasu hadisan aka bayyana cewa aikin aikin haji sannan sai aka ce azumin watan ramadan wato ko azumi ya zama shine a mataki na hudu ko ya zama shine a mataki na biyar amma dai yana daga cikin rukunai wayannan rukunan guda biyar na musulunci wayanda in dai mutum yana da ikon yin su wajibi ne ya yi su ba zai wuya ba su ba to azumi Allah ya wajabta shi akan wannan al'umma kamar yadda ya wajabta shi akan al'umma da ta gabata mm. kuma wannan ne Allah subhanahu wataala a cikin ayar cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun mm. ya ku inda kuka ba da gaskiya da Allah haƙiƙa an wajabta muku azumi kutiba lafazi ne da malamai suka ce ana amfani da shi wajen da yake nuna wajabci akwai lafuzza da suke zuwa daga daga mai shari'a daga Allah ko sa sallallahu alaihi wasallam idan suka zo wannan lafuzan aka amfani da su suna nuna wannan abin da aka ce ayi wajibi ne to Allah ya ce kutiba alaikum siyam an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta akan al'ummomin da suka gabace ku sai Allah ya ce la'allakum tattaqu domin ku samu takawa mai yiwuwa ku samu takawa to amma idan duk inda kaga alkur'ani ya zo da maganar la'alla domin ana sa rai ku yi kaza to wannan tabbas ne domin ita la'alla a larabci kalma ce da take nuna ma'anar ana sa rai ake ba a da tabbas din abu to Allah ba wani abu da ba shi da tabbas a ciki Allah duk abin da ya ce abu kaza zai faru ko yayi amfani da Allah ko bai amfani da ita ba tabbas ne abin zai faru wato idan mutum ya yi azumi kamar yadda Allah ya yi umarni da shi hmm. yadda annabi sallallahu ya koyar da azumi to hmm. zai samu takawa hmm. wannan babu shakka a cikin sa to tsoron Allah abu ne mai girma abu ne mai faɗi shi dai azumi kamar wajibi ne su al'ummomin da suka gabata azumi wajabta musu shi ma akai kuma ita wajibi dole su zamanto yana da dalilin da ya sa azumi ya zamanto wajibi akan al'ummomin da suka gabata kuma ya zama wajibi akan wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda azumi yana sabbaba takawa yana yana sanya mutum ya samu takawa ita kuma takawa Allah ya yi umarni da ita Allah subhanahu Ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha uh, uh, ya ayyuhan ya walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum mm. wa iyyakum an hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi gabaninku da kuma ku al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cewa ku ji tsoron allah wannan wasiya ce da allah ya yi ta a tsoron allah to wannan wasiya wajibi ne a yi ta domin mutum ba zai shiga aljanna ba sai yana da takawa allah subhanahu wataala ya lissafa wasu ɗabi'u na masu jin tsoron allah allah subhanahu wataala ya ya ce ah, yayi maganar ah, ah, wasari ila maghfiratin min rabbikum mm. wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Allah ya ce ku yi gaggawa zuwa ga wata aljanna wadda fadinta fadin sama da ƙasa ne wato wannan kwatan misali ne Allah yake buga saboda shi mm. sama da ƙasa shine abin da muke gani mafi girma mm. a rayuwarmu amma aljanna girman ta ya fice haka to amma Allah ya buga mana misali ne da abin da muke gani to Allah ya ce mu yi gaggawa zuwa ga wannan aljanna an tanaje ta ne ga masu tsoron Allah don haka ita aljanna babu mai shigar ta sai mai tsoron Allah mm. to kaga wasiyar da Allah ya yi a cikin waccan aya na cewa a ji tsoron Allah wasiya ce ta wajibi domin kowa wajibi ne abin da zai sanya shi shiga aljanna hmm. wajibi ne mutum ya yi abin da zai sabbaba masa ya shiga aljanna haramun ne ya aikata abin da zai sa shi ya shiga wuta don haka wannan ah, wannan wasiya da Allah ya yi ta tsoron Allah wajibi ce hmm. to amma ya aka yi azumi yake da alaƙa ya iya zamanto cewa takawa yana sabbaba taƙawa mm. azumi ibada ce da ake yin ta wadda mutumin da yake azumi zai barci zai bar sha mm. saboda Allah mm. mutumin da yake azumi idan yanzu na ce ma ina azumi zan iya zuwa wani guri eh, inda ba wanda yake gani na in je in sha ko in ci in fito kuma in goge baki na in ce azumi nake to ba kuma wanda ya isa ya gano cewa ba azumin nake ba to in ba tsoron Allah ba ba wanda zai sa ba in ba mai tsoron Allah ba ba mai iya yin azumi da haka duk wanda ya yi azumi yana jin kishiruwa yana jin yunwa ya daure har zuwa faduwar rana lallai wannan yana daga cikin masu tsoron Allah ya salam domin idan ba idan ba dan tsoron Allah ba sai ya ɓoye ya ci kuma ya fito ya gaya mutane cewa ai azumi yake kuma ba wanda ba wanda zai iya gano shi to wannan ɗaya daga cikin a dalilai kenan da abubuwan da suke nuna tasirin azumi akan a wajen tsoron Allah malamai sun kawo maganganu da dama akan abubuwan da suke abinda abinda yake janyo yake sanya mutum ya zamanto cewa abinda yasa aka alakanta azumi da tsoron Allah malaman tafsiri da yawa a wajen tafsirin wannan aya sun ambaci maganganu da dama imamu sa'adi mm. a cikin tafsirin sa tafsirin sa'adi a tafsirin qur'an azim a tafsirin karimul mannan a ciki ya kawo ya yi talkisin wasu al'amura waɗanda suke su suka su dalilan da ya sa aka alakanta cewa azumi idan mutum ya yi shi zai samu takawa farko ya ce babban dalilin da yake sa azumi ya zamanto ya sanya wa mutum takawa mm. shine mutumin da yake azumi zai nisanci a saban Allah a mm. cikin abin da yake yana da sha'awar aikatawa abubuwa na yana da sha'awar ya aikata su sai ya bar su to wannan dalili ne akan takawa mm. wannan abu ne da zai sanya masa tsoron Allah damu don abin da ita kanta takawa shine ka dinga ka kiyaye Allah a cikin abubuwan da ya umarni da su to wannan ɗaya daga ciki mm. sannan mai azumi yana barin ya bar ci ya bar sha ya bar saduwa da iyali saboda tsoron Allah duk da cewa ransa yana son wannan abu sannan mai azumi zai mai azumi zai kusanci ubangijinsa zai dinga kiyaye Allah muraƙaba mm. abin da ake cewa muraƙaba eh, wato mutum ya zamanto yana yana yana yana yana yana hausa suna ce yana kiwon Allah yana yana kiwatantar cewa yanzu Allah yana gani na a cikin abu kaza da abu kaza to wannan shine muraƙaba ka dinga sanya Allah a cikin duk abin da za ka yi ka sanya Allah cewa ka san cewa Allah yana ganin ka mm. to kana kiyaye Allah a cikin abubuwan da yake umarni da su to azumi yana sanya muraƙaba kuma muraƙaba wani nau'i ne na takawa sannan mai azumi mai shi kansa eh, shi azumin yana takure cin rashin cin abinci da mutum zai yi domin mutum idan ci da sha da yake yi idan mutum ya ci ya ƙoshi to wannan ci da ƙoshi shi yake sababa. ya yayi tasiri akan mutum mutum ya ci ya koshi mutumin da yake ci yake wuce iyaka wajen koshi mm. to wannan shedan yana da saurin tasiri a kansa to yayin da mutum ya zama tun yana jin yunwa yunwa yana tare da yunwa to akwai karancin tasirin shedan a cikin ɗabi'arsa mm. domin shedan annabi sallallahu ya bayyana mm. cewa yana yana yana yana gudana a cikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a cikin dan adam to yayin da dan adam ya zamanto cewa ya takaita wa kansa ci yana cikin yunwa yunwa da yake ta saboda sanadiyar azumi to sai zamanto kamar ya toshe wata kaba wata kofa ne ta tasirin shedan a kansa to kuma toshe kofar tasirin shedan a cikin mutum ya yi kansa haka to wannan sababi ne na ya samu takawa ya samu tsoron Allah to wannan wata fuska kenan daga ciki sannan eh, mutumin da yake azumi a ɗabi'a galibi duk mutumin da yake azumi za ga yana yawaita ɗa'ar Allah duk mutum mai azumi yanzu idan idan ka je masallatai sai ka sai ka an yi sallah azhar ko kafin sallah azhar mutum ana yawan cika a masallatai da azumi mutumin da ba baya sallah jam'i ko ba a sallah tare da shi a cikin jama'a sai ga yana kokari lokacin Ramadan yana kokari ana yin sallah tare da shi mutumin da sallar asuba baya iya zuwa ya sallar asuba mm. sai ga masallaci masallatai suna cika da asuba mm. an fito an zo ana yin sallah ana yin salloli sannan mutane sai ga an ɗauki ƙur'ani ana karatun alƙur'ani ana yin sadaka ana yin ihsani mm. mutum sai ga rigingimin in mutum da mutum ne mai rikici mai rigima mai faɗa da mutane sai ga wannan faɗin nasa yunwar da yake ciki ta azumi mm. ta yi tasiri a kansa wajen ya zamanto ya yi laushi kwarai da gaske tunda yana ji da kanshi yana ji <laughs> sai ya zamanto yana fama da yunwar da take tare da shi mm. ta haka fa zai iya rigima ba mm. to su kansu to barin wa'annan abubuwa da yi wa'annan ayyuka na da'a samun sallah a cikin jama'a da yin eh, yawaita karatun alkurani tasbihi yin sadaka da shi kansa zama a cikin masallaci wannan abubuwa ne wa'anda suke ayyukan bir ayyuka na neman yardar Allah to kuma duk ayyuka ne neman yarda Allah ayyuka ne da suke sabbaba wa mutum samun takawa samun tsoron Allah to wannan fuska kenan wata fuska kenan ta samun ta alakar da take sanya azumi ya zamanto yana da alaka da da tsoron Allah sannan sa'ad imam sa'ad ya ce daga cikin wata fuskar da za ta sanya da take sanya mutum ya zamanto yana azumi ya yi tasiri wajen ya samar da tsoron Allah a cikin zukatan mutane Ah, mutanen da suke da ihu mutumin da yake da hali mm. idan yana azumi yana jin yunwar da yake ciki ta rashin ci da rashin mm. sha mm. duk da cewa yana da iko yana da ikon ya siya abinci ya ci kaga mutumin da yake talaka ba shi da iko dama yanzu ana cikin yanayi ah, na tsadar rayuwa ah, abin hannu ya yi karanci a hannun mutane wani dama ko ba azumin ake ba wani sau ɗaya yake ci ma a rana wani kuma sau biyu yake ci wani in ya ci da safe ya fita to kuma ba zai ƙara za sai kuma ya dawo gida da daddare wani kamar azumin yake to amma mai iko mai hali yana da ikon ya ci wani ma saboda wadata sau biyu eh, sau uku wani ma sau uku ma zai ci wani sau hudu wani sama da sau hudu zai ci abinci hmm. banda an ci wannan a taba wannan a taba wannan saboda yana da iko zai ci to sai aka ce kada ya ci saboda azumi to idan yi wannan mutumin da bai saba da yunwa ba idan ya ji ɗanɗana rashin cin abinci mm. to wannan zai iya yin tasiri a cikin zuciyarsa wajen ya taimaka wa inda ba su da shi a cikin ramadan da bayan ramadan mm. domin a cikin ramadan zai ji cewa yadda nake jin wannan yunwar to ina ga wanda shi kuma ba azumin ake ba amma bai da abin da zai ci ya zai mm. to sai ga wannan yayi tasiri a kansa wajen ya sadaka ya ciyar ya taimaka wa mabukata to wannan abin da zai yi sababi ne na tsoron Allah kuma zai sabbaba masa tsoron Allah don haka duk wasu ayyuka da za su kusantar da mutum zuwa ga Allah to wannan abubuwa ne da za su sabbaba masa za su sanya masa takawa za su sanya masa tsoron Allah to kuma galibi mai azumi za ga yana kusantar wannan abun domin har su kansu ayyuka na saban Allah da mutane suke aikatawa mutumin da ya saba yana zuwa kulaf yana zuwa yana zuwa gurare kaza yana zuwa guraren wuraren sabon Allah iri kaza da iri kaza za ga idan idan Ramadan ya zo za ga yana yana yana yana dinawa da gaske ko a takaita ko a takaita mm. ko kuma wani ka gaya Allah ya taimake shi ya dina gaba daya mm. ya ga cewa azumi ne saboda yana tsoron kada ya zamanto yana azumi yana kuma tafiya wannan sai kai ya zamanto azumin sa bai karbu ba mm. kamar yadda mutumin da baya sallah wa yake wasa da sallah in ya ga dama yayi ko kuma sai sai ya ga sai ya ga ya gama shargoliyarsa in dare yayi sai ya zo ya hada azhar da la'asar da magriba da isha ya hada yayi mm. yana can yana yana yana buga sa ta duniya kaga wannan eh, tariku salat ne mm. to idan ramadan ya zo za ga ya mai da hankali yana kokari yana samun sallah akan lokaci yana kokari ai sallah azhar da shi akan lokaci sallar la'asar akan lokaci magriba akan lokaci isha akan lokaci saboda yana tsoron kada ya zamanto cewa azumin sa bai karɓi ba domin ya san cewa idan kana azumi ba ka sallah eh, abin bai yi ba an bar jaki ana dukan taiki hmm. tunda sallah ita ce gaba da azumi hmm. dole mutum ya zamanto mutumin da yake azumi yana sallah to idan mutum ya zamanto yana tsoron wannan kada ya zamanto ibadarsa ta azumi bata karɓi ba sai ga yana yana kokari yana samun sallah a cikin jama'a to haka hmm. saurin haka saurin sauran abubuwa na saban Allah galibi mutane mutanen da suke mutumin da yake azumi in dai yana da alaka da wani abu na na ilimi yana zaune a cikin al'umma waɗanda suke wayoyu za ga yana kokarin yayin da yake azumi yana nisantar abubuwa da suke na saban Allah mm. to wannan kenan abubuwan da suke da alaka da azumi suna da dama mm. abubuwan da suke sabbaba wa mutum takawa akwai annabi sallama a cikin a cikin wani hadisi ya ce a sau junna shi azumi garkuwa ne garkuwa garkuwa daga me sai annabi sallallahu alaihi bai bayyana garkuwa daga me ba kwarai da gaske yace as-sawmu junna mm. shi azumi garkuwa ne hmm. to sai malamai suka tattauna to dama kuma ita shari'ar musulunci dama galibi haka take hmm. sau da yawa ah, Allah Allah da manzansa sukan zo da abubuwa wayanda suke za a ba wa mutane dama yanzu kaga wannan abu ne aka ba da dama malamai su fahimta iri-iri su kawo duk abubuwan da za su iya shiga za a ce abu kaza ai abin da Allah annabi sallallahu yake nufi da wannan a saumu junna ai abin da ake garkuwa daga daga kaza ake nufi mm. wani ya ce ai garkuwa daga kaza kuma sai ga da karshe duk wayannan abubuwan sun shiga karkashin ma'anar hmm. to wannan hikima ta shari'ar musulunci kenan shi yasa za ga ana samun ana samun mazhabobi wato samun mazhabobi shi kansa rahama ce a cikin al'umma domin an samu mazhabar imam malik fahimta kaza shi yana ganin mas hadisi kaza ko aya kaza da ta zo kaza kaza ya kamata a dauke ta da ma'ana kaza sai imamu shafi sai ce a ai kaza ne saboda illa ka saboda dalili kaza da dalili kaza imam abu hanifa ya ce ai saboda dalili kaza ai kaza za a yi sai a samu sabani to wannan sabanin da aka samu rahama ce ga al'umma saboda za a zo a shiga cikin yanayin da wani lokacin za a ga sabanin munan misali munan mutanen mutanen yammacin duniya ah, muna tafiya mu a Najeriya da Misira da yan wasu kasashen mu na nan Afirka a mazhabar malikiya muke to amma sai ga mas'ala ta zo a mazhabar malikiya ga abin da aka yi fatawa da shi a wata mazhabar ga abin da aka yi fatawa da shi kuma a wannan zamanin da muke ciki abin da ya fi dacewa shine a ɗauki mazhabu waccan mazhabar ba mazhabar imam malik ba to idan ya zama to shi kansa addini mazhaba ɗaya ce to duk abin da ya zo duk tsanani haka za a ɗauke shi akan wannan tafiyar to amma hikimar aka samu sabanin tunda shi ma wancan yana da dalilansa kuma dalilai ne wanda suke ijtihari ne to sai a hada da wannan dalilan nasa da kuma yanayin da ake ciki na zamani sai a ɗauki sai a ce to a ɗauki a ɗauki a ɗauki ba za ba kaza ai aiki da ta da yawa a cikin masalolin da suke da alaka da tattalin arziki malamai yanzu suna fito da irin wa'annan sai ga a tattalin a matsala ta tattalin arziki a mazhabar malikiya mm. abu kaza ba za a yi shi ba to amma dole yanzu yanzu yanzu yanzu mutanen mutanen mutanen da suke bin mazhabar shafi'iya mm. yanzu a kasar malaysia suna bin mazhabar imamu imamu imamu shafi'i mazhabar imamu shafi'i ciniki ba za a yi shi ba dole sai hannu sai an yi lafazi a cikin ciniki a cikin al'ijabu wal da suke mm. da ake da shi a cikin ciniki sai suka ce dole sai an yi lafazi sai an ce nasiya sai ce nasiyar maka ko kuma nasiyar maka sai ce nasiya dole sai an samu wannan lafazi sai an samu lafazi daga wajen mai siya daga wajen mai siyarwa mm. to suka zo aka zo da tsarin bankunan musulunci aka zo da tsarin tsarin hada-hada kuɗi da tsarin irin ci gaba na zamani kasuwanni supermarket mm. gashi abin nan eh, ana so a siyar da kaya kawai sai da makala farashi in ka zo ya za a yi asi da wannan mm. da ƙarshe kawai sai aka ce ai mazhabar imam shafi dole sai an yi ba zai wannan ba zai ba amma mazhabar imam imam malik kawai abin da ake bukata yarda Mm. shi mai sayarwa ya yadda cewa wannan abin da aka yi amfani sigar da aka yi amfani da ita ko da hanyar da aka bi wajen siyarwar da siyar siyarwar su dukkanin sun yadda. su abin da ake bukata mai siyarwa da mai siyar sun shi kenan an samu mm. biyan bukata mm. to sai sai mazhabin imam malik imam malik akan sun yadda da wannan sai suka ara to wannan kaga sai zama rahama to don haka wannan misali ne na kawo mu da kan maudu'in namu na a saunu junna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi garkuwa ne wasu daga cikin malamai suka ce ai abin da annabi sallallahu yake nufi garkuwa ne daga saban Allah duk mutumin da yake yin azumi zai zamanto ya samu tsira daga aikatawa fadawa cikin wasu ayyuka na saban Allah mm. wasu malaman suka ce a'a abin da annabi sallallahu yake nufi a saumu junna ai azumi garkuwa ne daga shiga wuta wata idan mutum yana azumi kamar yadda Allah ya yi umarni da shi kamar yadda annabi sama ya koyar da yadda ake azumi to zai tsira daga shiga wuta zai kubuta daga shiga wuta to kaga wayannan fassarori ne guda biyu akai to amma dukkanin su suna da alaka da juna kwarai da gaske idan ka tsira daga sabon Allah to dama duk mutumin da baya sabon Allah mutanen da suke tsira daga shiga wuta kenan kwarai su zama masu masu barin sabon Allah mm. to don haka abubuwa ne guda biyu to malamai sai sun yi bayani akan abubuwan da na ita tasirin takawa a cikin rayuwar dan adam mm. ah, fa'idar takawa tana da fa'idoji da dama mm. ah, wanda idan mutum ya samu takawa ya yi azumi kamar yadda Allah ya umarni da shi mm. idan ya samu wannan takawar to me za ta me tasirin wannan takawar farko dai dole dama ya ji tsoron Allah dole ya zama mutum yana jin tsoron Allah kwarai Ah, domin aljanna ta masu tsoron Allah ce to amma akwai ƙarin fa'idoji wajen mutum ya zamanto ya samu takawa farko idan mutum ya zamanto ya samu takawa takawa abin da take sanyawa shine mutum ya tsira daga shiga cikin ah, wahalhalu na rayuwa wato wahalhalu da mutane suke samun kansu na rayuwa idan yana ya samu tsoron Allah mutum yana da tsoron Allah to zai samu sauki a cikin wannan wahalhalu tsanance tsanance na rayuwa zai samu sauki daga gare su sannan kuma zai samu yalwar arziki Allah zai yalwata masa arzikinsa zai gani a cikin arzikinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yattaqillaha ya ji Allahu makaraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga cikin yanayin da yake ciki mm. wato yanayi da mutum yake ciki na tsanani ko na wahalar rayuwa ko wani yanayi na damuwa da ya samu kansa to idan ya samu takawa wacce aka ce masu azumi an ce su yi azumi ne domin su samu wannan takawar to idan yi azumi ya samu wannan takawar to abin da takawar za ta yi masa tasiri za ta taimaka masa wajen mm. ya samu shi ne zai samu sauki a ciki Allah zai sanya masa mafita a cikin rayuwarsa abin da yake ciki na tsanani na rayuwa Allah zai sanya masa sauki kuma Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani ga hanyar da yake tsammanin cewa aini ga sana'a da nake ko mm. ga ni ga layin da na biyo mm. ni dan kasuwa ne a'a ni dan siyasa ne da haka ba zan samu kuɗi ba sai ta hanyar siyasa a'a ni ma'aikacin gwamnati ne da haka ni ba da wani ba wani hanya da zan samu kuɗi tunda ba ba cin hanci nake ba ba abu nake ba wanda bai wanda ya karya ka'ida ba mm. albashi na ne kaɗai mm. da haka ba ni da wata hanya ta samun kuɗi sai albashi mm. to idan mutum ya samu yana da takawa ya samu tsoron Allah sai Allah ya kawo masa wasu hanyoyi da dama wanda zai samu arziki ta wannan hanyar ba da wadda baya tsammanin cewa wannan ita hanya ce da zai samu arziki ta cikinsa to wannan ɗaya daga cikin uh, ɗaya daga cikin hanyoyi ne na amfanin fa'idar samun takawa mm. to kan kallon Allah ubangiji ya saka da alheri ah, idan muka kalli farkon shimfiɗan da kai azumi akan fara shi ah, daga fitowar ah, alfijir ma'ana sahur mm. haka tun daga nan har zuwa ranar gaba kiɗe kenan za mu iya cewa yakan fara ne da tsoron Allah yayin da ake ibadan mm. sannan kuma mutum ya fita da tsoron Allah mm. saboda wanda zai ci ya shaye da abin da aka hana shi a cikin Ramadan mm. yana da dama kamar da ka ambata ko ma wane ne ya keɓe ya ci wannan abin da zai ci ko ya aikata da abin da zai aikata kenan mutum tun kan ma ya fara gabatar da harkokin shi ne da kullum a rana ya fara samun guzurin tsoron Allah tun daga cin da sha da ya kiyaya ko ya aji kinatu akramakallah ya za a yi yanzu mutum ya kara tabbatar da kanshi kan wannan tsoron Allah fa yana bibiyan shi ne ba a baki ba kadai mm. ma'ana gabban shi mm. dole su kara jin tsoron Allah kenan wurin me kamar yadda ka ambata mm. a cikin fa'idodi a imamu sa'adi abin da ya ambato ga baki ɗaya kenan mutum yana samun dama da zai bauta ma Allah kenan kenan ba maganan kasala ba maganan gajiya a'a wata ne na Allah subhanahu wataala duk wani abin da dama ai sai an ci Mm. akan ji karfi mm. kila har a ji sha'awa mm. sannan a yi rigima wanda yake fama da yunwa duk wanda suke subhanallah wanda suke cikin rikici misali hankalinsu ba kan waɗannan ababen yake ba gabaki daya ya za a yi kawai a fi karfin bukatar rayuwa yanzu a ci abinci a sha magani sannan a samu kwanciyar hankali to yanzu akramaka Allah kenan ya za mu kalli lamarin a ƙara tabbatar da masu kallo da sauraron cewa tsoron Allah nan fa dole mutum sai ya tashi kuma ya yi aiki saboda an kare shi ko an katange shi da dukkan waɗansu ababen da za su sa ya yi kasala ko ya koma baya kina Allah subhanahu wataala da ya girmama watan ya girmama sha'anin watan wata na ibada to tsoron Allah akramaka lau shin aka kwanta kawai aka kama baki ba a ci ba ba a sha ba ba sha'awa tsoron Allah zai fito ko sai an yi aiki kenan ah, shi tsoron Allah mm. tsoron Allah yana zuwa ta fuska biyu akwai ƙudurin zuci ka sanya Allah a cikin zuciyarka mm. shi wannan duk wani mai azumi ko da yini yayi yana bacci mm. idan dai ya tsoraci Allah mm. to zai samu wannan yana da wannan kaso na tsoron Allah a tattare da shi sannan kuma tsoron Allah yana shiga cikin ayyuka na gabai wato mutum ya yi aikin da zai gadar masa da tsoron Allah ko ya aikin da yake tabbatar da da cewa shi yana tsoron Allah ko abin da zai sanya shi ya samu kusanci zuwa ga Allah domin yin aikin da zai sanya maka ka samu kusanci zuwa ga Allah tsoron Allah ne abin da ake siki wasu daga cikin malamai ma sun yi amfani daga cikin abubuwan da ba a so mai azumi ya yawaita su mm. ban sani ba sun abbata su daga cikin makaruhi ne amma dai sun nuna nuna cewa ba a san mutum mutumin da yake azumi ya aikata wannan abubuwan daga cikin abin da suka suka lissafa shine yawan bacci mutum ya zamanto ya dauki azumi amma ya ji ya kwanta yana ta bacci saboda azumi wata dama ce wata fursa ce ta mutum zai samu mm. ta bauta ga Allah domin yayin da mutum yake cikin ibadar azumi to yana cikin wata ibada ne to idan ya zo da wata ibada sabuwa akan wannan ibadar to akwai ƙarin lada saboda a ce baya cikin wannan ibadar ya salam mutumin da ya karanta alkur'ani da azumi a bakinsa ladan da zai samu ƙari ne akan mutumin da ya karanta alkur'ani babu azumi a bakinsa domin yana cikin wata ibada ne yana cikin wata ibada ne sai ya zo da wata ibadar hmm. don haka abun da ake so ga mai mutumin da yake azumi mm. shine ya dage a cikin abubuwan da za su sababa masu tsoron Allah daga cikin abubuwan da ke sababa tsoron Allah mm. akwai yawan karatun alkur'ani domin wannan shine babban ma da aka fi so mutumin da yake azumi ya yi musamman azumin watan ramadan mm. yayin da watan ramadan ya kama ana so mutum ya yawaita karatun alkur'ani sama da dukkanin wata ibada karatun alkur'ani da kuma ciyarwa ya salam kaga karatun alkur'ani mutum shi zai samu ladan mm. abin ya tsaya a kansa mm. sai kuma aka da ciyarwa saboda ciyarwa zai samu ladan ciyarwa sannan kuma amfanin ta zai kai zuwa ga wani domin mm. wanda aka ciyar din an taimaka masa ya salam an taimake shi shi sa magabata sun kasance idan watan ramadan ya zo suna da majalisai da suke karantarwa Ah, suke ba da darussa suke ba da suke amsa fatoyi ah, suke masaloli na ilimi suke suke suke tattauna amma idan wata ramadan ya zo sai su dakatar da wannan mm. sai su dukufa akan karatun alkur'ani da tafsirin alkur'ani da kuma tilawarsa mm. su ta karatun alkur'ani su yawaita sauka mm. wasu daga cikin magabata sun kasance suna sauka alkur'ani su karanta alkur'ani da rana da dare kuma sanya shi a cikin a cikin sallah mm. wani wani ya raba alqur'ani kullun duk kwana biyu sai ya sauka wani duk kullun sai ya sauka a cikin mm. ramadan kuma wannan bai ci karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, kada mutum ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwana uku kada ya sauke ya sauka alqur'ani a ƙasa da kwana uku mm. wannan malamai suka ce wannan ana nufin mutum ya sanya wannan shi da ɗabi'arsa amma idan wani yanayi ya zo wata dama ce ta zo watan ramadan dama ce ta zo wanda in ya wuce shi kenan mm. to fursa ce mutum zai yi kokari ya ribaci wannan damar mm. to suka ce babu laifi mutum wannan ya yi tunda an da yawa daga cikin magabata a rawaito suna yi kuma sun mm. san da wannan hadisin da haka ba saba wannan hadisin bane to ana son yawan yawan ta karatu alqur'ani annabi sallallahu ya kasance mala'ika jibrilu duk ramadan yana zuwa yana yana yana mudarasa alqur'ani da shi si si mudarasa ya karanta masa alqur'ani ya ji a shekarar da zai bar duniya na sosai ramadan ɗin ƙarshe da mm. yi. mala'ika jiri sau biyu suka yi wannan biyu suka yi suka yi biyu da karatun alkur'ani yana daga cikin abin da ake so mai azumi ya yawaita mm. sannan ciyarwa mm. sadaka idan mutum yana da wani abu da zai bayar na sadaka ko mun kankantarsa ya bada taimaka wani domin waɗannan abubuwa guda biyu haka aka ake ambatansa a cikin annabi a cikin hadisin annabi cewa annabi sallallahu yana yawaita sadaka annabi sallallahu alaihi mutum ne mai yawan sadaka ba shi da ruwa yana ba duk abin da ya samu yana bayarwa saboda yawan kyautarsa amma idan ramadan ya zo so kyautarsa tana ninkuwa sama da a wajen ramadan to don haka ana san mutumin da yake azumi ya yawaita yin sadaka sannan eh, ba a ce mutum dan yana azumi ya zo ya tare a masallaci ya bar ayyuka da suke na neman arzikinsa ba domin idan baka da wai baka da wani hanya ta samun arziki mm. ya zama to kuma ka zo ka tare a masallaci kuma kai kana jiran a baka sadaka mm. to kaga kaga wannan zaka wannan shari'a ba ta san haka ba ta san mutum ya zama to ya tare shi yana jira a bashi mm. idan kana da wani kana da kai kana da iko kana da hali ka sanya wani wakili ko kuma baka da wata sana'a da zaka yi baka da wata hanyar da zaka yi kun ka zauna kai ta gararan ba a gari sai ka zo ka tare a masallaci mm. kai ta karatun alkurani kai ta zikiri kai ta kai ta salloli na nafulfuli a lokacin da ake yin sallar nafila mm. kai ta kai ta kai ta zikiri da sauran abubuwa na ibada mm. amma idan baka da baka iko baka da dama dole sai ka kana bukatar ka fita ka nema to sai ka tsara lokacin ka kada ya zama to gaba daya daga huduwar rana daga daga daga hudu alfijir zuwa faduwar rana baka wani ware wani lokaci da zaka karanta alkur'ani ko kai wata ibada ta neman yarda Allah ba da azumi lokacin da yake da azumi a cikin bakin ka mm. ana son mutum ya lalle ya ware wani lokaci ko mun kankantarsa wanda zai yi zamanto na Allah ne ya ware shi domin ya samu kusancin Allah a cikin wannan lokaci mm. sauran kuma gwargwadon gwargwadon yadda yake ya fita neman arzikinsa ya salam ya fita ya nemi abin da Allah ya bashi na arziki to wannan yana daga cikin abubuwan da ake so uh, mutum ya yawaita a cikin a mm. cikin Ramadan to Allah bangije sai saka da nabi mm. akan kalla an riga an daga min hannu cewa lokaci yayi amma a gurguje kasa da minti daya mai cece shawara ga masu kallon mu da sauraron mu uh, azumi an wajabta shi ne babban abin da ake fita da shi daga karshe shine tsoron Allah mm. uh, sannan azumin nan iyayen mu maza da mata duk muna yi da yayi da kanne to idan manya baligai masu hankali abinda za su fita da shi kenan wani irin kuma eh, nasiha ko jawo hankali za a ga iyayenmu da suke tarbiyyantan kananan yara kuma da ke tasowa da azumin bai ba a kansu ba mm. shi ya kamata tun yanzu su san cewa azumin an yi shi ana samun lada ne sannan kuma tsoron Allah shi kamata yara su kara mai da hankali akai kuma su ƙara dagewa akai ko wani shawara za ka bayar eh, um, shi su su shi shi ita ibada ta azumi ana yin ta domin a samu domin Allah ya shar'anta ta ne domin a samu tsoron Allah mm. to tsoron Allah kamar yadda muka yi bayani haka ake samun sa a cikin azumi mm. to wayannan fuskoki da dama da ake samu mm. to su kansu kananan yara akwai darasi da za a ba su cikin wannan yayin da yara suna suna suna kanana yana da kyau idan yaro ya dan tasa ana ganin zai iya yin azumi shekara takwas shekara bakwai shekara tara abin da ya sama yaro ya ce zai yi azumi a bashi dama ko da zai karya yau yaro ya dauka azumi ya karya kada gobe in ya dau zai dauka a cikin kare ya dauka a bashi idan yaro yana azumi sai ya buye ya ci wani abu to sai a sai a ce a'a ka ji tsoron Allah Allah yana kallon ka mm. wannan darasi ne da za a bashi ta cewa duk abu ya sani tun yana karamin yaro tun kafin ya balaga ya san cewa duk abin da yake Allah yana kallonsa to da yin da koya masa yin azumi za a nuna masa tsoron Allah mm. ya dauki azumi ya ci yunwa ya nemi guri ya buya dan kada a ganshi zai ci sai a ce sai a ce to in ka in ka ci abinci mm. ko ya cin ko bai cin ba in ya ci a ce an ganka ka dinga Allah zaka ji tsoro ka buya ka ci abinci to Allah ya kamata ka ji tsoron sa A'a idan nuna zuwa ya ce eh, eh, eh, bai cin wani abu ba sai a ce to ka ji tsoron Allah kada ka je ka buya ka ce za ka ci abinci mm. idan ka shiga ban ɗaki ka ɓoye ko ka shiga wani guri ka kulle ka je ka sha ruwa ko ka ci wani abu Allah yana kallon ka hmm. to kaga wannan abu ne da zai sababa wa yara su koyi su samu tsoron Allah domin su kananan yara ana so a koya musu azumi mm. wata daga cikin daga cikin sahabbai tace sun kasance lokacin da aka wajabta azumin ashura dan da azumin ashura shine wajibi azumin azumin ramadan kafin a wajabta shi azumin ashura ake mm. tace sun kasance suna suna suna koya wa kananan yaran su yara kanana su koyi su iya ibadar azumi da haka ana so lalle a koya yara yara su saba da ibadar azumi ba sai yaro ya riga ya ya balaga ya zo ba a ce ya azumi zai zai zai wanto yayi tsanani a kansa mm. a koya masa yadda zai yi azumi tun kafin ya balaga idan ya balaga sai abin ya zamanto yayi sauki a gare shi mm. Allah ya sa dace to Allahumma amin amin na masu kalmar da sauraron mu duka duka shirin wannan rana na 11 ga watan Ramadan mm. na albarkacin azumi a anan zai da sa'aya ba babin da ya rage sai godiya ga Allah subhanahu wataala mai kuma mai kuma da nuna mana farko da karshen sa sannan sai godiya da jinjina ga babban bako a malamin mu malam Nura Sani Abdullahi wanda ya ja mana tun daga farko har zuwa ƙarshe alam ke roƙo ya ba mu ikon amfani da abin da ya faɗa kuma ya ƙara mana tsoronsa tun daga yau har zuwa ƙarshen rayuwarmu baki ɗaya mu ƙara tsoronsa har mu koma gare shi bi iznihi tabaraka wa ta'ala a madadin kuma wanda suka taya mu kawo muku a ah, hoton wannan shiri kama daga ah, ya'u haruna da shi da muhammad mala da mustapha gabari ni da na gabatar kafin nan shugaban shirin gabaki ɗaya mai kowa mai komi mai gayya kenan Dr umar alhaji yusuf alabangiji saka da alheri da wannan kokari muke roƙo allah ya ba shi lada da shi da yan tawagan shi musamman injiniya ammar muhammad suleiman sannan kuma da waɗanda suke kula mana da yanan gizo wanda suke sada mu da ku gabaki ɗaya da dandalin sada zumunta rabiu muhammad ibrahim tare da aliyu muhammad ibrahim muke cewa allah ubangiji muku sakamako da gidan aljanna ya ƙara muku riko da wannan aiki ya kuma tabbatar da ku ni da na gabatar usman muhammad alhassan nake cewa mu sha ruwa lafiya sai wani lokaci idan Allah ya sake sada mu da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh